أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da saduwa a majalisi na goma sha biyar a cikin majalis ɗin tafsirin alkur'ani a cikin wannan wata na ramadan a wannan cibiya ta alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya yau sha biyar ga watan ramadan hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da takwas ga watan biyar shekara ta da 2020 ta miladiya insha allahu za mu tashi aya ta da uku. a cikin tafsirin suratul mu'minun amma kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto kafin tambayoyin akwai wani daga cikin 'yan uwanmu mai halarta mu alhaji abdullahi tara Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kanta da rahama Allah ya sa aljanna makomata Allah ya ba su Allah ya ba mu haƙuri baki ɗaya Allah ya ɗaukaka darajarta sannan tambaya ta yawaita akan abin da ake tarwaitowa na hadisi da ake danganawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga riwayar abdullahi bin mas'ud na kan cewar wato idan ramadan ya zo da juma'a wadda take a tsakiyar ramadan din za a yi wani za a yi wata kururuwa za a ji wata kururuwa da asuba a to kowa wanda ya shiga gida ya kulla kansa to shine zai tsira har zuwa daga karshen hadisin mai tsawo wanda aka kawo wanda malamai tuni dama sun yi bayanin cewa hadisi ne na karya kamar irin su ibn al-jauzi da su al-hafiz al sannan bayan su kuma irin su imam suyuti a cikin allah ali da kuma su sheikh nasiruddin al-albani da Sheikh abdulaziz bin Baz Allah ya ji kansu baki daya kan cewa wannan hadisi ne hadisin karya da aka danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin mamaki ai ba yau aka fara juma'a ta zamanto a tsakiyar Ramadan ba shekara ina ga hudu da suka wuce mun yi azumin watan Ramadan juma'a habbiyar kuma duk lokacin da aka yi azumin watan ramadan ya zama to juma'a biyar to za ka samu juma'a a tsakiyar watan shi ne lokacin da za a fara da watan da fara da juma'a ta farko zai zama to ita ce ɗaya ga wata bayan juma'a guda biyar ya zama to 29 ga wata saboda haka za a samu juma'a har guda biyar to a irin wannan ne za a samu juma'a ta zama to a tsakiyar watar juma'a ta uku ta zama to 15 ga watan an yi wannan ba so ɗaya ba so biyu ba duk kuma ba a ga wannan al'amari ba to gashi dai yanzu mun zo dai cikin sallah asuba akwai wani wanda ya ji kururuwa ah, wato ai cewa suke wai mala'ika ne zai yi wato don yi ma annabi kariya kuma abin takaici abin a wato a ake ta yada shi saboda harkar social media ya kamata jama'a a rinka jin tsoron Allah jalla wa'ala da mutum daga ya ji abu ya ce zai yada shi musamman abin da aka dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man haddasa anni hadithan yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibin wanda diya wanda diya zanta da wani zance wani hadisi da ake danganawa gare ni da ake tsammani cewa ƙarya ne to shi ma ɗayan makaryata ne saboda haka in kana shakka ma bai kamata ka riwaya sa ka danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba baya halatta a iya faɗan irin waɗannan hadisai sai tare da bayanin cewa hadisai ne na ƙarya ko kuma magana ce wacce take bata da tushe amma ka danganta ta akan yiwuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta idan kai haka ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadhaba anni muta'ammidan bawa maq'adahu minan nar wanda ya kirkiri ƙarya a gare ni da gangan to ya nemi musu gunarsa a cikin wuta Allah ya kiyashe mu wannan tambaya wannan yace Allah ya gafarta malam amin ina da tambaya naji wani karatu cewa ba a yin addu'a du'a'u mas'ala bayan sallar farilla kuma ni Allah ya gafarta malam na kasa samun nutsuwa wajen inda zan rika gabatar da du'a mas'ala Allah ya saka malam da alkhairi eh, wannan akwai abu biyu wato du'a mas'ala addu'a ta roko ga Allah a yi ta da sigar jama'a a jam'i a haɗu a yi addu'a bayan sallah wannan shine wanda yake malamai suka waɗansu malamai suka yi inkari waɗansu malamai kuma suka tabbatar da shi jumhurin malamai malaman malikiya musamman da malaman hanabila sun yi inkarin da kuma hanafiya sun yi inkarin yin addu'a a tare bayan sallar farilla saboda rashin tushe daga aikin annab sallallahu alaihi wasallam haka mai madhal na ibn al haka ya ambata haka ma shehu usmanu a cikin ihya sunna shi ma ya ciro wannan magana ta ibn al ya tabbatar da ita kuma babu kam riwaya wadda ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a tare da sahabbansa bayan sallar asuba yana yi suna cewa amin suna yi tare malaman shafi'iya kuma su sun tabbatar da ci da ita ba sa ganin bid'a ce sun ce tunda bigire ne na karban addu'a kuma addu'a aiki ne kyakkyawa kuma tawassuli ake yi da wannan ibada babu laifi a yi ta a bisa asalinsu kamar yadda muka lokacin na ishara gare shi lokacin da muka kara tafsirin suratul hajj su su malaman shafi'iya suna aiki da faɗin Allah waf'alul khair wajen shigar da abubuwa da dama waɗanda suke in dai aikin alheri ne shari'a ta yi shaida da cewa aiki na alheri za a yi shi ko da babu wani abu wanda yake ya zamanto shaida akan cewa an ya samu tushe na yin aikin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mazhaban jumhur ita ce tafi a rashin yin addu'ar a cikin a tare to matsala ta biyu shine mutum shi kuma a kashin kansa ya addu'ar bayan sallar farilla to wannan abu ne wanda yake ya tabbata kuma waɗanda suke inkari na ganin ba su fahimci kamar yadda ibn hajar ya yi ishara ba su fahimci maganganun ibn al-qayyim al ba yayin da suke inkarin wannan ibn al-qayyim ba <coughs> beki mutum ya ce bigiran yin addu'a bayan sallah shine a cikin sallar kafin a yi sallama amma bayan sallama to addu'o'i da suka zo na a yi addu'a a ƙarshen sallah a cikin sallah za a yi ba a wajen sallah ba amma shi kansa ibn al-qayyim kamar inda ibn hajar ya faɗa bai ki ba adkar da suka zo bayan sallar farilla kamar su albaqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wallahu akbar da ayatul kursi cewa mutum ya tawassuli da su bayan sallah ya addu'a bayan yayi su ya addu'a kan Allah ya amsa masa addu'a ya ce wannan babu laifi to sannan kuma abinda a shi kansa a ibn al-qayyim yayi inkari na kan cewa duk addu'ar da ta zo bayan sallah a cikin sallah ne wannan malamai ba su sallama masa ba akwai addu'o'i da suka zo waɗanda suke tabbas bayan sallama ne eh, tabbas bayan sallama ne wanda an yi amfani duburu salawat ah, shi yasa imam bukhari ya kulla babi ya ce babu du'a'i fi sala babin yin addu'a a cikin sallah sannan bayan nan kuma ya biyar da shi da babi babu du'a'i ba'da sala babin yin addu'a bayan sallah ah, addu'a bayan sallah ta tabbata daga azkar din da suka zo imamul buhari ya kawo azkar da suka zo sannan akwai addu'o'i da dama irin su addu'ar sa'ad ibn abi hadisan sa'ad ibn abi waqas allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wal ajzi wal kasal da kuma addu'ar da ya koya ma mu'az inni la uhibbuka ya mu'az fala tada an taqula dubra kulli salatin allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik da sauran waɗannan addu'o'i da yin ayatul kursi shi ma ya zo dubra salani wanda yake waɗannan qat'an bayan sallama ne saboda haka babu laifi a yi du'a matsala bayan sallama sai dai ba a sigar taro ba da sigar jama'i kowa ya yi addu'a domin ya zo a hadisin tirmidhi duk da yake hadisin akwai magana akan ingancinsa amma akwai daga cikin malamai da suka hassana shi kamar ibn hajar ya yi shiru a kansa a bisa ka'idarsa na hadisan da suka zo a cikin fathul bari an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu du'a'i asma wace addu'a ce aka fi sauraro aka fi jinta sai yace jawful laylil akhir wa duburu salawatil maktuba a wato tsakiyar dare na ƙarshe da kuma bayan salloli na farilla to dan haka bayan sallar farilla yana daga cikin lokuta wani hadisin tirmidhi ya ruwaito shi an hassana shi saboda shawahid dinsa a shaida ne akan yin cewa bayan yin sallar farilla bigire ne na yin addu'a kuma tun da ma Allah maɗaukakin sarki ya ce wabtago ilaihil wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah wato ku kaddamar da kyakkyawa kuma ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar ga kawo kanku wajen yin wani aiki kyakkyawa mutum ya gabatar da kyakkyawan aiki kamar yadda shawahid da dama suka zo hadisan waɗannan mutanen da wa'annan mutanen da suka fada cikin kogo wanda kowa ya yi tawassuli da wani aiki nasa saboda haka ana yin tawassuli da kyakkyawan aiki domin karban addu'a to sallah ita ce khairu mawdu ita ce bigire da yafi komai saboda haka mutum ya tawassuli da ita domin Allah ya karbi addu'o'insa wannan abu ne wanda yake yana da asali saboda haka Ah, ya kamata a ah, shi wannan dan uwa mai wannan tambayar ya fahimci wannan tantancewa waɗanda suke cewa ba a du'a mas'ala ah, ga abin da suke nufi kuma in kana son ƙarin bayani sai ka je fathul bari karkashin a cikin kitabun raka'iq babin babu du'a ibada sala babin addu'a bayan sallah ibn hajar ya yi cikakken bayani da ishara ga tahririn ga tantance maganar abinda ibn qayyim ya faɗa na yin du'a mas'ala bayan sallar farilla ita ma gaskiya al'asul kowa yayi eh wai wai kamar a makabarta ayi addu'a da ga jama'i a tare a makabarta shi ma babu laifi al'asul kowa yayi masa addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Uh, ud'u li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku ku masa ku nema ma dan uwanku gafara ku roƙa masa sabati ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi domin yanzu ake masa tambaya to al'asul shine ko ayi masa addu'a to wani lokaci saboda ganin a rashin sani na waɗansu in an ce sai addu'a ba iya ba san ma abin da za su ce ba wani lokaci wani yayi mutane suna cewa amin ba zai zama to akwai abin inkari ba duk da yake wannan ba shine wannan shine khilafu aula al'aula ko a yi masa addu'a eh. an karanta eh. alamtar eh. gaskiya ne hmm. <laughs> haka ne abubuwa waɗanda yake gaskiya sun zama to fararru na al'amura shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya ce istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat ku nema masa gafara amma ai ta karanta a ce ai ta ai bismillah 19 ai ta bismillah 19 har sai an kai wajen 19 din an yi wajen sau goma ana bismillah 19 annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba eh Allahumma sabbitu shine sallallahu eh, alaihi wato istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabat ku nema masa gafara Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma sabbithu Allahumma sabbithu inda su'al Allahumma afihi wa'fu anhu wayannan addu'o'in ko da Hausa Allah ka bashi tabbata Allah ka yafe masa Allah gafarta masa Allah ka amintar da shi ai ta yin wannan ya daidai gwargwado kowa yana yi eh a cikin eh, eh an ramai kace a cikin sujada mutum bai iya larabci ba zai iya faɗin bukatunsa kwarai da gaske tunda ai a cikin sallar aka ce thumma liyaqtar min ad-du'a a'jabahu sannan ya zaɓi abin da ya fi so na daga addu'a ya roƙa kaga nuna kan cewa babu wani lafazi a wato ma'asuri da aka ce dole shi za ka yi addu'ar to in ku an kyale ka an ce ka zaɓa to zaɓin nan kowane musulmi zai zaɓa abin da ya yi masa wanda ya iya larabci ya yi da larabci shi aka fi so wanda bai iya larabci ba sai ya yi da yaransa domin la yukallifullahu nafsan illa wusaha abin da zai iya kenan Allah maɗaukakin sarki tun daga shi a Urwa bin Zubair yana cewa a cikin sallarsa a cikin sujada yana roƙon Allah hatta gishirin da za a yi miya a gida to gishirin da za a yi miya a gida akwai wani lafazi da ya zo ma a suri daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ake yi har gaba mu. to raka abu ne wanda yake to idan urwa shi balarabe ne yayi da larabci ya ce miluhu kai kuma ba balarabe bane zai ce gishiri <laughs> to sannan wannan yace malam mutum ne ba shi da lafiya bai samu ya yi sallah ba har tsawon kwana biyu to shin zai rama su ko yaya zai yi wanda bai samu ya yi sallah ba akwai tafsil idan rashin yin sallarsa saboda hankalinsa ya gushe ya shiga cikin koma hankalinsa ya gushe to wanda hankalinsa ya guje marfo'un an hulkalam wanda an ɗauke alkalami daga gare shi da shi da mahaukaci duk ɗaya ne ba zai rama sallolin da suka kubce masa ba a sabanin wanda yake bacci ne ya yi bacci wanda in an taɓa shi zai iya farkawa a likitoci suka ce a yi masa allurar bacci kar a tashe shi to irin wannan wannan shine idan ya farka zai rama sallolin da suka kuce masa komai yawansu amma idan ya shiga cikin koma ne yadda yake ko an jijjiga shi ba zai iya tashi ba ya riga ya hankalinsa ya riga ya gushe ya rabu da shi to wannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce rufi alkalamin an salas an ɗauke alkalamin wato taklifi ɗora ma bawa nauyin bin Allah akan mutane guda uku ya daga ciki ya ambaci almajnun hatta yufiq marar mai taɓin hankali har sai ya farfaɗo to sai aka kiyasin wanda yake shiga cikin koma da da shi aka aka yi kiyasin sa ba yi kiyasin sa da mai bacci ba shi mai bacci ba ɗauke masa alkalami ba Eh, tunda za a iya tashin su ya sallaye ya sun la'arama auzubillahi mina shaitanun rajim bismillahirrahmanirrahim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به فتنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون نعم Allah ya ce walaƙad arsalna nuhan ila kaunihi nan wato Allah ya so mu bayyana mana halayen al'umomi da suka karyata saƙon Allah domin ya bayyana irin kafircinsu da butulcinsu da suka yi ma Allah bayan abin da Allah ya kirga na ni'imomi da ya yi ma bayi to sai Allah ya ambaci waɗanda suka karyata da kuma irin abin da ya same su sakamakon karyatawar da suka yi kuma a cikin wannan akwai ishara ga cikar ni'imar Allah da hikimarsa Allah a cikin hikimarsa ya ce wa makunna anil khalqi ghafilin mu ba marafkana ba ne gabarin halittunmu wato halitta abinda da suke bukata Allah bai gafara ba gabanin abin da dukkan abin halitta suke bukata don haka ya halice su ta hanya wadda take mai ban mamaki wadda za ta zamanto a mai nuni ya zuwa ga su yadda da shi kuma ya tanada musu duk abin da suke bukata a bayan ƙasa a sararin samaniya duk ya tanada musu to yana daga cikin tanadin da ya yi da kuma cewar ba marafkani ba ne Allah ba ga falalle ba ne ga barin halittarsa bukatu su zuwa ga shirya to Allah ya san cewar suna da bukatu a zuwa ga shirya kamar yadda suke bukatar ruwa na sama wanda shine zai rayar da su ya rayar da abin da za su da dabbobinsu ya raya musu abin da za su ci da su da dabbobinsu daga ruwan sama hakanan suna da bukatar wahayi daga sama wanda zai nuna musu hanyar tsira wanda zai nuna musu hanyar da za su yi abin da Allah yake so ya fahimtar da su menene dalilin zuwansu me ya kawo su nan kuma ina za su koma yana daga cikar kulawar Allah da halitta su da cewa Allah ba marafkani bane ga halitta ya aiko manzanni to shi yasa sai ya biyar da kissar da aiko manzanni dan cikawa ga ni'imar da ya ma yan adam kuma wannan ni'imar ita ma ita ce ma tafi komai cancanta a cikin ni'ima ni'imar aiko manzanni ta fi ni'imar saukar da ruwa wanda yake rayuwar ɗan adam a kansa ta dogara Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi wallahi haƙiƙa mun aiko da nuhu zuwa ga mutanensa Allah maɗaukacin sarki yayi da wato ya buɗe wannan jumla da taukidi ƙarfafawa ƙad tare da lam wadda take mai shimfiɗawa ga rantsuwa wadda ake yin rantsuwa da ita wato abin kamar abu ne wanda yake an yi inkari wato saboda rashin yadda da rashin ɗaukan izina da kisar annabi nuhu ta kai wato hatta ma mutane ma an ɗauke su matsayin waɗanda ma suke inkarin cewar an aiko annabi nuhu tare da cewar kissar annabi nuhu sananna ce a wajen larabawa a wajen al'ummomin da ake karanta musu alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissa ce wacce take mashhuriya eh, kissa ce mashhuriya an riga an san annabi nuhu da ruwan tufana to amma Allah sai ya yi rantsuwa ya karfafa saboda rafkanuwa da gafala ga barin abin da kissa ta kunsa na izina da ayoyi sai ya sanya mutane ta kamar matsayin waɗanda ma suke inkarin ma akwai kissar ne to sai Allah ya kawo ta da taukidi haƙiƙa mun aiko da Nuhu ya zuwa ga mutanensa annabi Nuhu shine manzo na farko kamar yadda ya zo a hadisin shafa'a cewa mutane in aka je wajen annabi Nuhu za a ce masa ya Nuhu kai ne farkon manzannin Allah a bayan ƙasa wato shine farkon wanda Allah ya bashi shari'a shine farkon rasul kafin shi annabawa ake da su babu rasul babu manzo wanda Allah ya bashi shari'a shi sai annabi sai da annabi Nuhu ya zo faqala ya qaumi sai ya ce ma mutanansa an zo da fa'ut ta'qib dan a nuna cewar annabi Nuhu ana ce masa ya isar da sakon kenan sai ya dauki wa'azi domin wannan shine abin da annabawa suke daga zarar umarnin Allah ya zo musu to ba sa wata wata sai su zartar da umarni sai su fara wa'azi ana gaya masa faƙala ya kawo sai kawai ya ce ma mutanensa ya ku mutane na kamar yadda annabi musa shi ma yana ana ce masa yana tohowa da ya je allah ya zance da shi a tsoro sina kawai sai ya tafi sai ya fuskanci fir'auna bai wata wata ba ya tsaya wai ya ce zai gyara iyali da wane ne ana yin wannan shikenan kawai sai ya tafi a wajen fir'auna ya isar da sako to haka manzanni suke sai ya ce ma mutanensa faƙala sai ya ce ya qaumi ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ai ku tashi shi da bauta malakum min ilahin gairu ba ku da abun bauta ba ku da wani abun bauta ba shi ba afala tattaqun dan me ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku ji tsoron ukubarsa ba wato yayin da kuke bauta ma yayin da kuke bauta ma wasu ba Allah ba wani ya nuna kan cewa mutanen annabi nuhu sun bar bautar Allah ne ma kwata-kwata gumaka su kawai suke bauta ma koma bayan Allah waddan wood da suwa'a da ya gusa da ya oka da nasra kamar yadda Allah ya ambaci sunayensu a suratu nuh a cikin a suratu nuh su ne suke bauta ma ba Allah ba kuma kamar yadda ibnu abbas ya ce wato guma mutumin tuni ne na bayan Allah salihai da suka kasance masu bauta sai suke tuna bautarsu har sai suka mutumin tumi a su daga baya da tafiya ta tafiya sai suke bauta musu ba Allah ba har suka manta da bautar Allah to shi yasa annabi nuhu yace musu ku bauta ma Allah wato sun bar bautar Allah kwata kwata sun manta da Allah sun dukufa akan gumaka wanda yake nuna kan cewa wato yayin da ake shirka ake bauta ma Allah tare da wani Allah tafiya za ta yi tafiya ya zama to an manta da Allah kwata kwata sai gumaka ba ai ba eh sai dai akan abin akan shiryar annabi adam akan wato annabi adam bayan sa an ce akwai annabi bayan sa annabi shif da idris sun zo kafin annabi nuhu to dukkaninsu akan abin da suka samu suka abin da suke a kai na wa'azi da tsarin rayuwa wanda annabi adam yake a kansa haka suke suna kan bautar Allah akan tauhidi kuma suna kamar yadda ibn abbas ya ce akwai salihan bayi a cikinsu to wa'annan salihai sai idan sun mutu sai su zo kaburburansu in sun zo suna zuwa kaburburansu suna tunawa da ibadarsu suna kuka suna samun ƙarfin gwiwa akan su masu bautar Allah to sai shaidan ya zo musu sai ya ce bari ya rinka su ya musu mutumin tuninsu akan kowanne daga kowane kabari ga ga surarsa gunkinsa mutumin tumi in sun zo in suka gansu ganin nasu sai da ƙara sa su nishaɗi da tuna irin ibadar da suke yi to akan haka da tafiya ta yi tafiya sai shaidan ya zo ya ce to ai waɗannan da kuke gani iyayenku suna zuwa suna tuna bautar su ai ainihin su ne suke isar musu da bukata wajen Allah saboda haka su za ku zo ku rinka neman kusancin su sai su kai ku da bukatun zuwa ga Allah ba ku isa ku je wajen Allah gaba gad ba su zama ku dauke su sune wasu ku tsakanin ku da Allah to shine dalilin bautar guma shine farkon bautar gumaka na mutanen annabi no to shine sai Allah ya aiko musu annabi no to annabi no abin da ya ce kenan ya dawo da su ya zuwa ga bautar Allah ya karfafa musu da kan cewa ba su da wani abin bauta ba su da wani wanda ya cancanci su bauta masa ba Allah ba sannan ya yi musu wa'azi ya ce afala tattaku don me ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku ji tsoron cewa abin nan da kuke yi zai kai ku zuwa ga halaka ba attaqwa shine talabul wiqaya don me ba za ku nemi abin da zai kare ku ba daga saukar azaba da abin ki daga wajen Allah idan ba ku bauta masa ba duk wanda ya san ya rabu da Allah ya san cewa kuwa abin da yake nema ya samu na tsira daga Allah ba zai samu ba kuma babu Allah mai iko ne akan bayinsa mai kamun bayinsa ne da idan ya zo kama su babu wanda zai tsirar da su in ba Allah ba saboda haka wannan mujibi ne abinda da yake wajabta a ji tsoron Allah ne wato dan me ya ce musu ku ji ba za ku ji tsoron Allah ba da kuke bauta ma waninsa kan cewar Allah zai gusar da ni'imomin da ya muku ya halaka ku wannan tambayar da yake ce musu afala tattaqun tambaya ce da yake musu domin ya zaburar da su ya neme su su yi takawa din wato to ku ji tsoron Allah mana yana daga cikin mulatsafa wajen wa'azi to kuma haka annabawa suke a suna da wato sanin uslubin isa ga zukatan bayin Allah wajen amfani da uslubi da ya dace a ga kowane makami domin su isar da sakon Allah domin annabawa abin da ke gabansu ba taimakon kansu ba ba su tabbatar da izza ga kansu ba abin da ke gabansu a karɓi saƙon Allah daga wajensu saboda sun san su amana Allah ya ba su su isar saboda haka idan ba a karɓa ba sai su rinka tuhumar kan cewa ko ba su isar da saƙon yadda ya kamata ba ne shi yasa suke da isa matuka wajen isar da wajen bin hanyoyi da za su isa ga zukatan mutane saɓanin mu kuwa waɗanda a muke aka umarce mu da ni koyi da hanyar annabawa mu koyaushe muna kallon abin da zai bamu intisari ne ga kanmu muna ganin mutane ne ba su amsa ba muna ganin ba ma ganin laifin namu ne muna ganin laifin na wanda ake kira ne alhali kuwa annabawa su farko wanda suke tuhuma su da suke yin kiran kan cewa wataƙila ba su kiran daidai ba har sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka musu rarrashi yana nuna musu kan cewar babu laifi a gare su babu rarauka a gare su ba su yi wani ba su sake ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen isar da sakon Allah faƙal malau to sai jama'a manyan mutane almala wato masu cika ido su ne eh, masu hannu da shuni waɗanda suke su ne in an gansu za a cika idan mutane wanda su bisa al'ada su ne suke cin gajiyar a wato al'ada su ne suke cin gajiyar tsarin bautar wani Allah abinda al'ummar ta ginu a kansa to su ne masu kare shi su ne masu cin gajiyarsa to sai suka ce al'allabi na kafaru waɗanda suka kafurta min ƙaumihi daga mutanensa sai suka ce ma haza illa basharun mitlukum wannan bai zama wannan annabi nuhu kenan ba ma su kira shi ba yana daga cikin izgili da ƙasƙantarwa ga annabin Allah wannan dinnan wai wato suke nufin annabi nuhu eh dan wulakanci wannan ba wani bane illa mutum mithlukum kamar ku yuridu an yatafaddala alaikum yana so ya samu fifiko ne akan ku walau sha Allahu la anzala mala'ika da Allah ya so da ya saukar da mala'ika amma sami'na bi hadha fi aba'ina al mu bamu ji wannan kira irin nasa ba wannan kiran na tauhidi bamu ji shi ba a cikin iyayenmu na farko wato a cikin kakanninmu wato daga jin daga jin sakon annabi nuhu Allah ya ce faqala mala'u kaga sai aka zo da fa'ut ta'qib dan a nuna wato suna jin maganar sai suka fahimci inda ake nufi a ce abota ma wani Allah ha wato kenan yanzu su ba su da sultani ba da su ake ba sai sun fi kowa fahimtar abin da ake nufi to abinda suka faɗa ba wai don su mala'u bane A'a dan su kafire ne alladina kafaru shi sa aka faɗe su da na kafaru waɗanda suka kafirta wato saboda kafircin su suka faɗa abin da suka faɗa ba wai dan su manyan mutane bane wa illa a cikin manyan mutane masu cika ido akwai na kirki hmm, kamar a ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an ya'tuni muslimi kaga mutanen majalisar annabi annabi Sulaiman sai ya ce ya ku jama'a manyan mutane wato majalisar shawara Wani ne zai zo min da al'arshin wannan sarauniya kafin su zo min suna masu miƙa wuya kaga sai ya ce ya ayyuhal malau kuma wannan mala'u mutanen kirki ne yan majalisar annabi Sulaiman ne tun daga shi daga ciki har da qala alladhi indahu ilmun min alkitab eh, to ka gani a cikin saboda haka ba wai dan mala'u ba za su zamanto watsatsu ba sai in sun zamanto allazi na kafaru wanda za su faɗa daga kafircinsu da mujibin kafircin suka faɗa suka suka aibata manzo wato ba su ga abin da Allah ya bashi na mu'jiza ba ba su ga abin da fifikon da Allah maɗaukakin sarki ya bashi a kansu ba har ya sanya shi ya zamanto ya cancanci Allah ya aiko shi domin duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi daga cikin annabawa da manzanni to sai ya fifita shi shi yasa sai ya rayu a cikin mutane mutane sun san shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce faqad labithtu fikum umran min qabli na rayu rayuwa mai tsawo a cikin ku kafin nan wato kafin annabcin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa shaida suke ce masa as-sadiqul amin suke ce masa al-amin eh, ah, to haka dukkan annabawa suke wato sai Allah ya zaɓe su yanda yake ana ganin sa an san wannan wato kammalalle ne kuma wannan cikakken bawa ne dukkan sifofi na kamala sun tabbata a gare shi to amma kafirai saboda hasada da kuma saboda kafirci da kuma wanda kafircin asalinsa dalilinsa shine hasada irin kafircin iblis ne don me Allah zai zaɓi wani ba su ba a ce shi ne za a aiko to sai suka aibata shi suka ce ma haza wannan ba wani ba ne wannan illa basharun mislukum sai mutum kamar ku wato mizar da Allah ya bashi na cewa Allah ya yi masa wahayi ba su ganta ba sai ba shari'ar ta su kawai suka gani mutum ne kamar ku yana shiga kasuwa yana aure yana dariya yana ciwon kai saboda haka menene yake da shi wanda ku ba ku da shi da har zai yi da'awar cewar wato wahayi ya zo masa daga sama to bayan kuma wannan shine jawabin da yawa annabawa a mutanen annabawa قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده manzanni suka ce ma mutanensu eh mu ba mu zamanto ba face mutane tamkar ku amma Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa to ka ga wannan baiwar da Allah ya yi ma wani to wannan shine abin da zai sanya ka ka karɓi gaskiya shi yasa babbar aya wato Allah ya sanya aya tare da annabawa wanda yake ita ce dalilin da zai sa a gaskata shi a gaskata sakon Allah hmm. domin Allah shi baya aiko mala'ika wanda zai zo tare da annabi yana cewa to ku yadda in ba ku yadda ba ga abin da zai faru gare ku a'a Allah ya bamu mutum hankali to sai Allah ya aiko manzo da abin da zai dace da abin da hankali yake hukuntawa hankali yana ganin sa in dai wato san rai bai rufe shi ba da kuma hasada da miyagun ɗabi'u to za ka gane annabi annabi ne shi yasa abdullahi bin salam da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina ya zo wajensa ya ce zan yi maka tambayoyi guda uku ba wanda ya san su sai annabi kafin ya yi masa tambayoyin yana cewa fuskarka yana ganin sai ce ka ba fuskar makaryaci ba ce na gani bayan ya yi imani da shi ya ce to ya rasulallah yahudawa makaryata ne karka gaya musu na yi imani ka so ma su ni wane ne a cikinsu hmm. da ya zo da suka zo ya tambaye su wane ne abdullahi bin salam a cikinku suka ce a wannan shine malaminmu shine babbanmu shine shugabanmu dan shugabanmu babba dan babba suka yi masa kirari ya ce to idan ya musulunta me za ku ce ya musulunta Allah ya kiyashe shi sai ya fito ya ashadu an la'ilaha illallah wa ashadu na muhammadu rasulullah sai suka ce a ah, wannan ai shine ashararinmu asharari dan ashararin an warware ya ce ya rasulullah dama na gaya maka cewa yahudawa mutane ne makaryata to a shahid a nan yana ganinsa sai ya ga wato irin haske da Allah ya sanya tare da kowane annabi Allah baya buƙatar mala'ika ya rinka bin annabi yana cewa ku yarda da shi abinda Allah ya sanya na hujjoji da kuma basira da Allah ya dasa a cikin zuciyar ɗan adam ta isa ta kai shi zuwa ga gaskata annabawan Allah to amma akwai irin waɗannan 'yan shafi mulera masu tsayawa a hanya almala'ul ladina kafaru wanda su ne za su yi wasa da tunanin mutane suka ce wannan ai ba kowa bane illa mutum kamar ku so yake ya samu fifiko a kanku ai al'amarin ba wani abu. a ji tana litafikana hmm. amma wajadna alaihi aba'ana wata kuna lakum al-kibriya fil ard ka zo ne ka mayar da mu gabarin abin da muka sami iyayenmu a kai kuma ya zamanto ku ne kuke da girma a bayan ƙasa to saboda su almala'u wanda suka suke cin gajiyar abu su duniya mizanin su na duniya ne saboda haka duk wani wanda ya zo da wata da'awa gani suke nema yake yi musu juyin mulki ya kawar da su ya zo ya gina kansa shi yasa suka ce yuridu an ya tafaddala alaikum yana so ya yi samu fifiko a kanku ne to sai suka ce wai da to ai da Allah ya so in da shi da gaske ne ai da sai Allah ya aiko mala'iku da Allah sai ya aiko mala'iku wato haka su suna son sakon ya zo musu daga Allah yanda su suke so Allah yi ba inda shi Allah ya zaɓi ya yi ba Allah ma so ake a nuna masa ga yadda ya kamata ka yi ya Allah in kana so mu yadda da kai da manzanninka to wannan ya isa girman kai ga Allah da tsaurin kai ga Allah a sannan suka sake inkari da cewa ba su ji wannan ba a cikin abin da iyayensu suka faɗa saboda su ba su da hujja illa abin da suka gada daga wajen iyaye da kakanni wato abin da iyaye da kakanni suka zo da shi shine hujja a qala awalau ji'tukum shine annabawa kuma sai su ce musu awalau ji'tukum mimma bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'ukum ko da na zo muku da abin da yake yafi shirya da abin da ku sami iyayenku akai da kuma ya yace awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ko da iyayensu ba sa hankaltar komai ko ba sa shirya haka za su bi su wato taklidi da iyaye ba hujja bane wanda ya nuna kan cewar tunda Allah ya baka basira ya baka hankali kai amfani da hankalinka hmm, kai amfani da hankalinka domin in ka ce za bi abin da ka ga ana yi ta inda zaka bi ɗin nan ya je ya faɗar da kai cikin rami amma in kai amfani da hankalinka sai ka ce kai wannan hanyar ba za ta kai ba za ta bulle da mu ba saboda haka ba hujja bane ka ka ce ai kai ga abin da ka sami iyaye akai to da suka faɗa haka suka ƙara suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna shi fa ba wani mutum bane face mutumin da yake akwai wato hauka tare da shi wato ba wai mahaukaci ba ce mahaukaci bane tunda in suka ce mahaukaci ne sun san mabiya za su karyata su ai ba su ga yana yin hauka ba sai suka ce yana da wani bihi jinna waya da wani nau'i na hauka wannan tankiri din littan wuya wato yana da wani jinsi ne na hauka wanda fatarabbasu bihi hatta hin ku saurara da shi hawan lokaci in hauka tuburan ne zai bayyana in ma ba hauka tuburan bane zai bayyana amma ka ku saurin yadda da shi wannan abun in ba mai tabin hankali ba wanda zai zo da shi to ka ji yadda suke tufka da warwara ta yaya wanda kuka ce ya zo domin ya samu fifiko a kanku yuridu an yi tafaddala alaiku? in har yana da basira da zai zamanto har yana kokarin ya samu fifiko a kanku ta yaya kuma za a ce kuma yana da hauka mahaukaci zai yi wannan eh? tufka da warwara ce iya eh. eh, tunda an san mahaukaci ne to amma da yake a ai a kokari suke yi su samu dukkan abin da za su yi wasa da hankalin mutane don kada su amsa addu'a don kada su amsa kiran manzan Allah to da suka yi wannan annabi nuhu sai ya ce qala rabbin surni bima kadzabun sai ya ce ya ubangiji na ka bani nasara ka taimake ni saboda karyata ni da suke wato bai ce ka taimake ni ba saboda sun zage ni ka taimake ni saboda sun ce ni mahaukaci ne ka taimake ni saboda sun ce ni ina nema in fi ko a kansu bai ce Allah ya taimake shi saboda abin da aka yi masa ba sai dai Allah ya taimake shi saboda abin da aka yi masa kwan Allah saboda ƙaryata ni da suke wato karyata manzanci na da suke domin abin da yake shine babba a wajen annabi duk abin da za a faɗa a kansa a faɗa in aka yi imani shi kenan domin ita ce wazifarsa to haka annabawa suke yayin da suka zamanto kan cewar abin da ke gabansu shine al'amarin Allah kawai sakon Allah sai Allah ya zamanto waliyin su sai ya zamanto mai taimakon su domin sun zamanto ba taimakon kansu suke ba kuma Allah haka al'adarsa take in ka taimake shi sai ya taimake ka in ka taimake kanka sai ya kyale ka da kanka dai kai to haka yace rabbin surni ya ubangiji na ka taimake ni fada'a rabbahu anni maglubun fantasir fada'a rabbahu anni maglubun fantasir sai ya kira ubangijinsa ya roƙi ubangijinsa Allah ni an yi rinja an yi galaba a kaina don haka ka bani nasara an yi nasara a kaina duk saƙo da zan kawo da dabara kuma wannan ba bayan fa lokaci mai tsawo ne hmm? Hmm. ya kira mutanensa alfasanatin illa hamsin na ama shekara dubu babu hamsin sannan ya yi wannan addu'a ba wai nan da nan ne ba sai wannan addu'ar kaga shi yasa ma ai ba a ce faqala rabbin su faqala rabbin ne ba sai Allah ce qala sai ya faɗa wato sai da tukuna ya ci gaba da hakuri da jimiri shekara shekara dubu ba hamsin har sai da aka ce masa ya nuhu lan Allah madaukakin sai yake cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana ba wanda zai sake imani daga cikin mutanen ka sai wanda suka yi imani to sannan ya ce rabbi inni maglubun fantasir Allah ni an yi rinjaye a kaina ka bani nasara kuma a cikin suratu nuh ya faɗi irin nasarar da yake so rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Allah kakkabar wani daga cikin wani daya daga cikin kafirai a bayan kasa. haka yi wannan addu'ar ne kuma Allah maɗaukacin sarki ya amsa masa kuma Allah ya yi makansa kirari kan wannan amsa da ya ce walakad nada na nuhun fala ni'mal mujibu nuhu ya kira mu madalla da mu a cikin masu amsa madalla da amsa wadda yi masa wato Allah ya yabi kansa akan cewar ya amsa masa irin wannan amsawa da ya ma annabi nuhu kenan to haka Allah yake amsa ma annabawansa to fa haina ilaihi na'am أوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون الله يتفى أوحينا إليه سيمك وحي يزوى قريشي أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا كان ka ka kera jirgin ruwa bi yuni na karkashin kulawar wato karkashin idanunmu wannan akwai isbatu sifatil ain tabbatar da sifar ido ga Allah wato muna gani wato karkashin kulawar mu da luran wato da mahan da ganin mu inji Allah wa wahina da kuma da kuma wahayinmu wato umarninmu Allah ya tura annabi mala'ika Jibril ya koya masa ga yadda zai sassaka kwale-kwale fa ja a amruna to idan al'amarinmu ya zo wannan dai da Allah ya ce fa haina ilahi sai muka yi wahayi a gare shi wato Allah yana karban addu'ar tasa sai ya ce to wasu na ilful ka bi ayunina ka yi a ka kera kwale-kwale hmm. to kuma ga a cikin wannan annabi nuhu akwai sallama ma Allah hmm. bai ce Allah to ni ina so ka taimake ni akan waɗanda suka kafirta kuma ka ce na yi kwale-kwale menene hikimar ka ce ne kwale-kwale sai kawai yayi ai umarni ne na Allah ya san cewa ijabar ce saboda haka wani lokaci ijabar za ta zo maka ta inda ma baka fahimci kan cewa ijabar ce ta zo illa ka hmm? amma haga bai fito bai ce ma Allah menene hikimar ina neman ka bani nasara kuma ka ce ne kwale-kwale ba sai kawai ya a a wayasna ulfulk wayasna ulfulk sai kawai ya shiga aiki Mm. to fa idan ja amruna Allah ya ce masa to idan umarnin mu yazo menene umarnin Allah anan shine wato al'amarin Allah na cewar wato innahum mugraqu za a halaka su to idan wannan umarnin yazo wa fara tanderu ya kwarara da ruwa wato tanderu mai ruwa mai wuta inda ake gasa a gurasa kaga tanderu shi kansa yana fitar da ruwa to wannan alama ce cewa to al'amarin namu ya zo halakar tasu ta zo to a lokacin nan sai ka hau kan kwale-kwale wannan waɗansu suna fassarwa fara tanur bi ma'ana wato idan ka ga ƙasa ta ɓuɓɓugo da ruwa ta kwarara da ruwa ta yi ambaliya da ruwa to nan alama ce cewa umarnin ya zo to shiga kwale-kwale shi ne ma'anar wa fara tanur ana ce ma tanur gaba wato hafatul wadi gaɓar wadi haka aka ruwaito wannan tafsirin daga ibn abbas malaman tafsiri sun fitar da fuskoki daban al-qurtubi har wajen fuska bakwai ya kawo na ma'anar fara tanur dinnan tare da cewar wato wannan dai alama ce Allah ya sanya mu annabi nu ta cewar lokaci ya zo na saukar halakar mutanen a kafirai hmm. wannan alama ce Allah ya sanya masa ko alama waɗansu kuma suka ce a ma'anar wa fara tanur wato tanderu ya kwarara da ruwa to kamar a ce ne hamiyal wafis wato a a wato a tukunyar karfe ta yi zafi idan al'amari ya zamanto an ya kai kololinsa lokacin da ainihin al'amari ya turnike ana cewa hamiyal wafis to shine ake nufi da wafarar tanur masal ne waɗansu daga cikin tafsirin da suka kawo kenan amma yawa yawan malaman tafsiri suna kawo shi a zahirinsa shine alama ce Allah ya sanya ma annabi Nuhu shine wato tanderu da ake yin a waina ko gurasa wadda take ana tura wato ana yi mata zigazigin wuta to idan kaga ita kanta a daga ruwa ya bubbugo akwai aya a ciki inda wuta ce take zuwa ga kuma ruwa ya bubbugo ta nan wajen to wannan ita ce ayar cewar to halakar ta sauka to first look. to a lokacin nan ka shiga first look fiha min kullin zaujai mitnaini to ka shigar a ciki ka shigar daga dukkan daga dukkan dangi daga dukkan nau'i na halitta zaujai ne wato dangi guda biyu ma'aurata ma'aurata guda biyu namiji da mace itnain wato su su biyu a cikin a cikin kwale wa ahlaka da kuma iyalanka su ma ka shigar da su illa man sabaka alaihi alqaul sai wanda zancen Allah ya riga ya riga ya gare shi kan cewa wannan wato ba zai yi imani ba wato zance daga Allah umarni daga Allah ya riga ya riga shi ya riga cewa wannan halakakke ne inna wani ya daga cikin waɗanda take za su halaka to wannan kam shi kar ma ka ma ɓata lokacinka kar ma ka shigar da shi ba ma zai shiga ba daga cikin mutanen naka wato shine wato ɗansa da kuma matarsa ɗansa daga cikin 'ya'yansa wanda ya ce sa'awi ila jabalin ya muni min alma wala tukhatibni fil ladina zalamu kada ka yi zance da ni kada ka yi muhatabata kada ka yi mun magana akan waɗanda suke sun yi zalunci wato waɗanda suke kafirai kan wato na ije azaba daga gare su innahum mughraqun hakika su wato waɗanda yake za a nutsar da su ne wato ai la mahala sai sun halaka saboda zaluncinsu na'am ba iza ta an tawa man ma'aka alal fulki fa kuli alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi adh وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرتلين الله يقول إذا استويت to don haka idan anta wa man ma'aka alal fulki da kai da waɗanda suke tare da kai akan kwale-kwale akan jirgin ruwa wato idan kuka tabbata a cikin jirgin ruwa kuka daidaita a cikinta wato kuka samu tamkini a kai istiqrari kuka tabbata faƙul alhamdulillah to ka ce dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi najjana min alqaumi zalimin wanda ya tsirtar da mu daga mutane azzalimai domin wato tsira daga abokin gaba ni'ima ce wadda take wato babba a Allah ya tsirar da kai daga makiya um, wato babban ni'ima ce kuma Allah ya tsirar da kai daga azzalumai ya zaman tokan cewar kai wato ka daina rayuwa cikin azzalumai saboda rayuwa cikin azzalumai wato ita kanta ita ma bala'i ce saboda kullum kana cikin wato tare da waɗanda suke maɓuɓɓugar saukar fushin Allah da azabar Allah shi ya sa nema idan azzalimi ya mutu wato dukkan halitta da dabbobi da duwatsu suke cewa mun huta mun huta mun huta mun huta kamar yadda Allah ta'ala ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mustarihun wa mustarah wato azzalimi shine mustarahun minhu an huta daga gare shi domin hatta kasa ta huta daga zalincin azzalimi saboda haka abin a gode ma Allah ne idan Allah ya raba mutum da azzalimai hmm, to don haka mutum kai kanka ka rabu da zalincin shine ba babban hutu ga kanka shi yasa addu'ar ko she musamman a yanzu din nan muke ta addu'ar annabi Adam rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna na minal khasirin Allah mun zalunci kawukan mu idan baka ji kanmu ba ka yafe mana zamu zamanto cikin tababbu sai kanka wato ka kubuta daga zaluncin sannan kuma ka gode ma Allah akan Allah ya raba ka da azzalimai wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka kuma ka ce ya ubangiji na ka saukai ni ka saukar da ni sauka wanda take mai albarka wa anta khairul munzilin kuma kai ne fiyayyen masu saukarwa ai munzalan bi ma'ana inzalan masdar mimi wato ka saukar da ni sauka wanda take mai albarka ko kuma makanun nuzul ka saukar da ni wurin sauka masauki wanda yake kyakkyawa kai ne fiyayyen masu sauka saukarwa to wannan koyarwa ne akan cewa idan ka sauka a waje ka yi wannan addu'ar kan Allah ya baka kyakkyawan masauki kuma shine Allah maɗaukakin sarki amsa addu'ar annabi Nuhu qila ya nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak aka ce ya nuhu ka sauka ka sauka a wato ilanuhu bisalami da aminci da kuma albarkatu daga ubangijinka ilanuhu bisalami minna wa barakatin alaik da albarkatu a gare ka da kuma akan al'umomi da suke tare da kai to Allah ya ba ga albarkar wannan addu'a saboda haka in mutum ya sauka masauki yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sauka a masauki yace a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq na nemi tsarin Allah da kalmomin Allah cikakku daga sharrin abin da ya halitta to Allah ba zai wani abu mummuna ba zai same shi ba har sai ya bar wannan masaukin to addu'ar annabi Nuhu ta daga cikin addu'o'in annabawa wanda Allah ta'ala ya ce fa bihudahu muqtadi da shiriyar su kai koyi babu laifi mutum yayi wannan addu'ar in ya sauka a waje yana koyi da addu'ar annabi Nuhu wanda Allah ya ce ai koyi da su a cikin alkur'ani inna fi dhalika la'ayat a cikin wannan wato a cikin wannan abin da aka ambata na sha'anin annabi nuhu da mutanensa da abin da Allah ya takaita na ayoyi kawai a wannan kisar la'ayat akwai ayoyi wato akwai ayoyi masu yawa wato dalilai akan kudura Allah domin yadda Allah ya bubugo da kasar da ruwan yadda ya halakar da abin da ke bayan kasa ya halakar da kafirai yadda wato ya saukar da ruwa irin wanda yake babu mai ikon yin wannan in ba shi ba da kuma yadda Allah ya tsirar da annabi Nuhu ya amsa addu'arsa yana yin addu'a Allah ya amsa masa da yadda Allah ya bashi basirar yin kwale-kwale da yadda Allah maɗaukacin sarki ya faranta masa rai ganin yadda ya halakar da abokan gabansa ya yaye masa wato zafin zuciyarsa da abin da makiya suke masa da yadda Allah ya nuna masa godiya gare shi akan yadda Allah ya tsirar da shi daga azzalumai da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya bashi albarka ya sanya albarka a cikinsa yayin da ya saukar da shi duk wannan akwai ayoyi sannan Allah ya ce wa in kunna la mubtali kuma hakika mu dama mu mun kasance masu yin jarabawa wato lamarin Allah kenan tsarin Allah jarabawa ne ba zai gushe ba yana jarabar bayinsa ya jarabci hatta annabawansa ya jarabci kowa hatta waɗanda suke kafirai su ma jarabawa Allah yake musu saboda da ka fahimci rayuwa a haka cewa wa in kunna la mubtalin mu masu yin jarabawa ne to raka duk wani abu da ya zo maka sai ka auna ka gani jarabawa ce Allah madaukakin sarki yake maka ka nemi Allah madaukakin sarki yayi maka rangwame kan jarabawar kar ta zamanto nikima kar ta zamanto uquba a gare ka ta zamanto tsira ne domin a cikin jarabawar haka Allah yake fitar da masu tsira sannan kuma Allah ya halakar da waɗanda halaka suka cancanci halaka Allah ka tsirar da mu subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu saboda yau juma'a wannan sa'a ta ƙarshe ta ranar juma'a da muke da Allah yake amsa addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amsa addu'o'inmu Allah ya karbi addu'a abinda muke roƙonsa a cikin wannan sa'a mai albarka wadda Allah yake amsa addu'a a ciki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ma اغفر wa ma قدمنا wa ma وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء qadir. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم اكشف ما بنا من الضر يا أرحم الراحمين ونجنا من الغم يا رب العالمين اللهم إن نوحا عبدك ورسولك ناداك فاستجبت له فلنعم المجيب أنت يا ربنا اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأن ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تكشف عنا ما نحن فيه يا رب العالمين وأن تنصرنا كما نصرت عبادك المؤمنين كما نصرت عبادك المرسلين إنك إن إنك أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين وارفعه عن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعصمنا من شر هذا الوباء واجعلنا في جوارك من شره جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك اللهم قنا من سيئات آثار هذا الوباء يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين